yau muna rana ta bakwai ranar juma'a a hijiran manzo sallallahu alaihi arba'in na 1443 domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma Allah subhanahu ta'ala muke roƙo da ya fahimtar da mu daidai ya ba mu ikon aiki da daidai wallahul musta'an kafin mu shiga tafsiri za mu ɗan karanta wani abu cikin abin da ya shahi sujudu sahawi wato sujadar rabkanwa ta ƙabliya da ba'adiyya za mu tashi shahi na goma sha tara tambaya ta goma sha ɗaya ko an yi wai. Hmm? an yi ta wai ta sallama ɗin ga gashi nan hmm. shafi na 22 ba 19 ba za mu tashi tambaya ta goma sha uku ma hukumu man na ƙasa rukunan min arkanis salati me ya hukuncin wanda ya rage wani rukuni cikin rukunan sallah ka ta kabiratul ihrami amdan kamar kabbara harama da gangan eh? menene hukuncin wanda ya bar rukuni cikin rukunan sallah kamar kabbar harama da gangan jawab an naƙasu naƙasur alkan ragi dangane da ragi na rukunai iza na musalli rukunan min salatihi idan mai sallah ya rage wani abu cikin rukunan sallarsa fa in kana takabiratul ihram idan kabbara harama ce fa in kana takabiratul ihram in kabbar harama ce fala salata lahu babu sallarsa sawa'un takar wato taraka ha amdan amsawan ya batta da gangan ko da kuskure la'anna salatahu lam tan aqid domin shi bai riga kula sallah ba fa an gane da zarar mutum ya bar rukuni na kabbara harama to shi kenan bai riga kula sallah ba ma hukumman na ƙasa rukunan min arkanis salati ka takabiratul ihrami sahawan me hukuncin wanda ya bar rukuni daga cikin rukunan sallah kamar kabbara harama da mantuwa da kuskure wa in husa sahawan in ya bar kabbara harama da rabkanuwa ne fa in wasala ila maudi'ihi min ar-rak'ati saniya idan ya isa bagiransa ga raka'a ta biyu bi ma'ana ya zo inda yake karatun fatiha algatin raka'ata ya yi jiwa da waccan raka'a allati min minha wanda ya bar rukuni a cikinta na kabbar harama wa qamatil lati taliha maqamaha sai wannan raka'a ta biyu ta tsaya makwahin ta farko yanzu kenan sai ya kabbar harama kenan wa illa yasil ila mawdi'in min ta saniya amma idan bai isa ga bagire na raka'a ta biyu ba inda zai yi fara karatun fatiha wajaba alaihi an ya'uda ila rukunin lati illa rukunin mataruk wajibi ne kuma zuwa ga rukunin nan da ya bari yana cikin ruku'i sai ya gane bai yi kabbara harama ba sai ya dago daga ruku'i to yanzu ai kabbara harama din to yanzu ai karatun fatiha to yanzu ai sura sannan ai yi ruku'i an gane fa ya bihi sai ya zo da wannan rukunin da ya bari wa ma ba da duk abin da yake bayansa daga kabbara harama duk abin da ke biye duk a shi wa fi kiltal halataini a cikin haɗannan halayen guda biyu ya yajibu alaihi an yasjuda lissahawi ba'da salami wajibi ne ya yayi sujadar rakanuwa bayan ya sallame sallarsa dole ne fa tambaya ta goma sha biyar ma hukumin man na ƙasa rukunan me hukuncin wanda ya rage wato wani rukuni me arkanis salati cikin rukunan sallah gaire takabiratul ihram wanda ba kabbara harama ba kabbara harama mun ji in mutum ya batta kahin ya shiga cikin wata raka'a ta biyu ya dawo ya kabbar harama ya ci gaba da aikin sallah in ya zo ba bagirin raka'a ta biyu ya yi kabbar harama ya ɗauki raka'a ta biyu ɗin ita ce raka'a ta farko to yau idan mutum ya bar rukuni cikin rukunan sallah wanda ba kabbar harama ba fa ya zai ya zai gyara sallah jawab wa in kana gaira takbiratul ihram idan rukunin ba kabbar harama ba ce fa in tarakahu muta'ammidan batala salatuhu inda gangan ya bashi sallah ta lalace an gane wannan ma hukumuhu man nasiya sajadata saniyata menene hukuncin wanda ya bar wato yammanci da sujada ta biyu minar raka'atil ula ga raka'a ta farko walam yazkur bai kuma tuna ya bar sujada din ba illa wa huwa jalisun sai da yana zaune bainas sajadataini a tsakanin sajadai biyu tun raka a saniya a cikin raka a ta biyu sannan ya gane cewa ashe ya bar ya bar sujada ta farko a ta biyu a cikin raka a ta farko to ya hukuncin zai kasance abin nuhi raka a ta farko sai an ga yi sujada ɗaya maimakon biyu ba a gane sujada ɗaya aka yi ba sai da aka kawo raka a ta biyu har an yi sujada ɗaya za a koma a yi ta biyu sai an gane raka a horko an bar mata sujada guda ba a yi ba to ya zai gyara jawab misalu zalika shakhsun nasiya sajadata ta mutum ne yammanci sujada ta biyu minan raka'atil ula ga raka'arsa ta farko fa zakara zalika wa huwa jalisun baina sajadatayn fi raka'ati saniya sai ya tuna ya bar sujada daya ga raka'a ta farko a lokacin da yayi raka'a ta biyu yayi sujada guda zai komawa ta biyu ya yi ɗan zaman nan da ake yi hanyar aje sujada ta biyu ga raka'a ta biyu sai ya gane a ashe raka'a farko sujada ɗaya mata sai aka ce fatulga ar-raka'atul ula to yanzu hukuncinsa sai ya watsar da raka'a nan ta farko sai ya watsar da raka'arsa ta farko shikenan ta tashi aiki sai ya yi mi raka'a ga ta biyu ita ce ta farko sai ya yi sujada Allahu akbar ya yi sujada ta biyu to da ya yi sujada ta biyu mi zai yi sai ya tashi tsaye Allahu akbar wanda inda sallah lahiya lau take raka'a ta biyu ce zauna zai yi tahiya amma tun da an yadda waccan raka'a yanzu da ya gama sujada sama ya yi ya sake kawo ta raka'a an gane shine ya ce wa ya ƙumu asaniyatu ha? raka'a ga ta biyu sai ta tsaya matsayin raka'a ta farko wa ya raka'a ta ula don haka zai ɗauke ta matsayin raka'a farko kenan wa yukmilu alaiha salatu sai ya cika sallah da haka wa yusallimu ya sallame sallarsa sun mai yasjudu lissawi sannan ya je ya sujada rakanuwa wai ya sallimu ya sallame sallah ba sai ya sake karatun tahiya ba an gane wannan ko ko mu tsaya eh mu kwana nan na'am a shekara nan mana za ta shi ai ta karatu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 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك <clears throat> يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم تيجا تفسيري أتكين سورة البقرة za mu tashi aya ta 130 wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wanda jiya mun karanta ayar da Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana dangane da roƙon da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ga Allah subhanahu wata'ala rabbana wa ba'ath fihim rasulan Ya yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikima ko to yau kuma Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya mai da faifaye ne muna bayani ga addinin annabi Ibrahim saboda tauhidi da addinin Ibrahim ya tattaru da shi Allah ce wa man yargabu an millati Ibrahima wane ne yake kyamar ya bi addinin annabi Ibrahim illa man safi hanarsahu sai wanda ya wautar da kai ne ya mai da kai ne gaɓo <laughs> wawa dolo shi ɗaya zai yin kyamar addinin annabi ibrahim in ji allah a wata fassara illa man safi sahu sai wanda ya jahilta ya zama jahili in ba jahili ba kam waye zai ƙin tauhidi na kaɗai ta allah da bauta wala qad istafainahu fi duniya allah ya ce hakika mun zaɓi annabi ibrahim a nan duniya an zaɓe shi ya zama shugaba da bihi ana koyi da shi wa innahu fil akhirati lamina na ranar gobe alkiyama kuma yana cikin nagartattun mutane na kirki idan mun ka duba za mu gani cewa wannan aya wa man gaba an millati ibrahim ana magana dangane da addinin annabi ibrahim alaihi salam shi kuma addinin annabi ibrahim hanifan ne shi annabi ibrahim hanifan ne musliman ne wa ma kana minal mushrikina ko ba haka ba annabi ibrahim shi mai karkata ga gaskiya ne hanif asalin hanif a karkace daga bata ya karkace daga aƙidar yahudu aƙidar bata aƙidar shirka don haka shi mai karkata ne zuwa ga gaskiya kuma annabi ibrahim musulman ne mai miƙa wuya ga allah komi bai yi sai da Allah ya ce kuma wa ma kana min al ne bai zama cikin mushrikai ba don haka wannan shine addini na Ibrahim wanda Allah ya yaba yake cewa wa man yarga bi millati Ibrahim wane ne yake kyamar wa man yarga an millati Ibrahim ko wane ne yake kyamar addinin annabi Ibrahim illa man safiha nafsahu sai wanda ya wautar da kansa Ibrahim Khalilullah alaihi salam wanda ana kira ne abul anbiya ana kira ne abul anbiya dalili da ake cewa annabi ibrahim baban annabawa saboda ga datsatsonsa an samu manzanni da yawa da yawa kusan dukkan manzannin bani isra'ila 'ya'yan ibrahim ne in kun ka ɗauka tun daga ishaqa da yaqub da yusuf eh da isma'il da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa ake kira ne abul anbiya da kun ga annabi Musa daga zuriyarsa ne annabi Isa daga zuriyarsa ne Zakariya daga zuriyarsa ne Yahya daga zuriyarsa ne Zulkifil daga zuriyarsa ne Suleiman daga zuriyarsa ne Dawud daga zuriyarsa ne shi yasa ake ce mai abul anbiya alaihi salam kuma Allah ya zaɓe shi Khalil masoyi na ƙoli soyayya ta ƙoli da Allah zai yi to Ibrahim ya fara ɗauka sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan shine annabi ibrahim kuma da allah ya zaɓe shi sai ya sa shi imaman annabi ibrahim shugaba ne jama'a allah ya ɗauki annabi ibrahim ya karrama shi inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa ko Ibrahim إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من mushrikin. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين kun gani ko a waɗannan ayoyi Allah Ubangiji subhanahu wata'ala kamar da yake a cikin wannan sura ta ya ƙara jaddada annabi ibrahim alaihi salam yana da wani matsayi a wurin allah tun daga nan duniya Tun da allah ya ce wa na hufi duniya hasana kuma a nan duniya mun ba shi kyakkyawan abu wa innahu fil akhirati lamina salihina kuma a ranar gobe alkiyama yana cikin mutanen kirki to a waɗannan ayoyi da Allah mai karanta inna ka kana ummatan lalle annabi Ibrahim shugaba ne qanitan annabi ibrahim mai kankan da kai ne ga allah qanitan lillahi mai kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala walam yakun minal mushrikina kuma bai zama cikin mushrikai ba shi annabi Ibrahim shakiran li an'umi yana godiya yana shukura ga ni'imar da Allah ya masa Allahu Ga shi godiyar da ya kai har Allah yana jinjina masa cewa mai godiya ne ga Allah subhanahu wata'ala ijtabahu Allah ko ya zaɓe shi wahadahu ila siratun mustaqim ko kuma Allah ya shiryar da annabi Ibrahim zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya ta ƙwarai haka Allah ya ma annabi Ibrahim wa atainahu fid dunya hasana anan duniya Allah ya ba annabi Ibrahim kyakkyawan abubuwa kyawawan ababe wa innahu fil akhirati lamina salihina ana na gobe alƙiyama kuma annabi Ibrahim yana cikin mutane nagartattu na kirki idan muka dibi lafazin illa man safi hamnasahu ba wanda zai kyamaci addini annabi ibrahim sai wanda a jahili ko wanda a yawautar da kansa wato jahili shine wanda bai sani ba wanda ya wautar da kansa gashi ya sani amma kuma ya ƙi aiki da sanin ko ba haka ba safi ga shi ya karanta kuma ya san gaskiya amma ya ƙibin gaskiya jahili kuma shine wanda bai ma gane gaskiya ba bai ma san gaskiya ba dukkan waɗannan fassarorin guda biyu duk malamai sun ɗauke su Allah ya ce wala qadis tafainahu fi duniya kuma haƙiƙa mun zaɓe shi a nan duniya nan wala ana ƙaddara rantsuwa wurin nan sai a ce wa wallahi ta istafainahu haka malaman tafsiri suka ce akwai alƙasamu almudmira akwai rantsuwa wadda a ɓoye wa wallahi ta tsafainahu eh, kuma da sunan Allah lallai haƙiƙa Allah ya zaɓe shi to kaga an yi taukiri da abu uku kaga wa wallahi rantsuwa la lamul kasami kad kaga taukidi ne Ha uku an ka karhawa zance da su don a ƙara jinjina annabi ibrahim ba ƙaramin matsi yake da shi ba allah sai da ya yi rantsuwa ya ce lallai lallai haƙiƙa mun zaɓe shi khalilullah kenan hakanan idan muka diba zamu gani cewa allah ya zaɓi annabi ibrahim a nan duniya ala kullil anbiya ma adda muhammadin sallallahu alaihi wasallama cewa wala qad istafainahu fi dunya anan duniya mun zabi annabi ibrahim ana nuhin annabi ibrahim yana saman dukkan annabawan Allah dukkan manzannin Allah in banda manzon Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi dai a sama gare shi yasa ga ka'ida in za a yi lisahin manzannin Allah ko annabawan Allah to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi a gaban kowa sannan wa sannan annabi ibrahim shi yake bai da shi a nan duniya babu wani annabi da yake gaban annabi ibrahim in ban da manzon allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sauran manzanni yana yana gaban su kuma za a fahimci haka tunda allah ya ce ya riƙe shi badaɗayinsa wato masoyinsa na ƙoli haka nan idan muka diba wannan aya da muke tafsiri a kanta za mu gani cewa akwai fa'idodi kamar haka annar rushi da fitti ba millati ibrahim Shirya dai kan tana nan gabin ta addinin annabi ibrahim jama'a duk wadda take neman shiriya to ta bi addinin annabi ibrahim kamar ana son a ce miki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin da ya zo da shi bai da bambanci da addinin da ibrahim ya zo da shi kwabo da kwabo duk tauhidi ne ake kira na kaɗai ta allah da bauta daga cikin fa'idar da za mu samu a wannan aya falalar annabi ibrahim alaihi salam tunda allah ya ce istafainahu allah ya ce mun zaɓe shi a wannan ko babban falala ce a wannan babban falala ce allah ya ce ya zaɓe annabi ibrahim bi ma'ana ikhtarahu alal ga sauran halittun mutane in ba annabi sallallahu alaihi sallama ba tunda yace wala kadis da faina bid duniya. hakika mun zaɓe shi a nan duniya mutanen duniya gaba ɗaya annabi ibrahim na gaban su in banda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma daga cikin fa'ida da mun ka samu ashe lahira gaskiya ce don gashi an ce wa innahu fil akhirati laminar eh salih min salihin ko shi annabi ibrahim a ranar lahira na cikin mutanen kirki salihai ashe lahira gaskiya ce tana zuwa jama'a lahira tana nan tahi shi yasa bahaushe yake cewa duk wanda ya mutu to kiyama ta ta tsaya lahira ta ta taho don da ke shiga cikin kabari to ke shiga cikin harkar lahira wani yanayi wanda ya saba ma yanayin duniya yanzu ke gamu da shi gangar jiki za ta zagwanye ta rube ta zama tsutsa har tsutsar ta mutu ƙasusuwa ƙasa ta canye ƙasusuwan su koma ƙasa in ke yi abinci shi rayuwarki ta nan gidan duniya ruhin gangar jikinki yana can cikin ni'ima Allah ka mu ciki in ke yi taɓar gaza ke yi ɓaramɓarama ke ƙibin karantawar addini to shi kenan kuma ke shiga uku so uku don kina na cikin azabar Allah rayuwa barzakhiya ta saba ma rayuwa ta gidan duniya duk wanda zai ɗauki ma'auni zaman kabari da ma'aunin duniya ya yi kuskure rayuwar kabari tana da bambanci da rayuwar duniya jama'a nan duniya ne ake rayuwa inda za a taka kawo kiki ce wai wai wai an ji miki ciwo ko ba haka ba inda wata za ta kwance ki za ki ce ke ke ke wallahi ke ji min ko ba haka ba to amma rayuwar barzakhiya ba haka take ba tana da bambanci da ta duniya kuma mun yi imani da abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi sallama a cikin hadisi yana cewa kabari wato rawdatun min riyadil janna kabari wata farfajiya ce daga cikin farfajiya aljanna ta ni'ima kuma kabari hufarun min hufarin niran wani kazazzaben wutar jahannama ne daga cikin wutar jahannama wata Allah ya tsare ku tana cikin kabari amma azaba aka yi mata kamar tana cikin wuta wata tana cikin kabari haka take kamar tana cikin gidan aljanna saboda ni'imar da take ji Allah ya sanya ku cikin ta hakanan za mu ga fa'idar da muka samu a wannan aya Annas silaha wasu lil anbiya kirki halaye na kirki shine abin da ake siffanta annabawan Allah ko ba haka ba halin kwarai ita ce siffan manzannin Allah hakanan har waɗanda ba manzannin Allah ba cikin waɗanda Allah ya so su halaye na kwarai da siffa ta kwarai shine abin da aka siffanta su da shi fa yusufun nabi bi annahu salihin sai a simfanta annabi da cewa shi na kwarai ne na kirki ne fa yusufu muttabi'ir rasul bi annahu salih kuma a siffanta mai bin annabi da cewa shi ma na kirki ne wale haza kanatil anbiya alaihi musallatu wassalam yuhayyuna rasula lailatul mi'raj yaquluna biqaulihim marhaban bil akhi salih wan nabiy salih shi yasa da annabi sallallahu alaihi ya yi mi'raji mi'raji ya tattaka zuwa sama sadda zai amsa sallah duk sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ko ina je na haɗuwa da annabawan Allah kowa ya gani zai ce maraba da ɗan uwa na kwarai, ɗan uwa mai kirki kai maraba da annabi mai kirki kun gane haka sun ka ɗora siffanta ma'aiki sallallahu alaihi sallam da zamane na kwarai har yanzu daga cikin fa'idar da za mu samu za mu samu bayani da yake gwada cewa wato duk waɗanda suke saba ma manzannin Allah wawaye ne jahilai ne saboda Allah ya ce wa manyar gab an millati Ibrahim wa man yargabu an millati ibrahim waye yake kyamar bin addinin annabi ibrahim illa man sufi sau sai wanda ya wautar da kansa ashe duk waɗanda suke saba ma hanyar da Allah ya aiko manzanni da ita to waɗannan wawaye ne an lura da wannan ko muna da ayoyi da yawa suke gwada cewa duk wanda ya saba ma hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wawa ne dolo ne gabo ne tunda Allah ya ce ala innahum humus sufaha a'a ai waɗannan da sun kaƙi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama wawaye kuma allah ce sai ya ƙulu sufa ha'u nasi ko sai ya ƙulu sufa ha'u minan nasi ma wallahu ma'an ƙibilati himullati kanu alaiha ƙullillahi almashriƙu wal maghrib يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ubangiji Allah subhanahu ce sai ya kulu sufaha minan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha wawaye daga cikin yahudu da nasara hmm, da suka ga Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi ya bar alƙibla ta masallacin ƙudus shi kuma yana dibin Ka'aba sai suke cewa me yasa sun ka bar babu abin da yasa sun ka bar alƙiblar su wadda suke a kanta wato me yasa sun ka bar alƙiblar su wadda suke a kanta ta masallacin kudus sun ka komo suna kallon ka'aba sai ce mina na to shi kenan kulillahi al-mashriq wal maghrib ka gaya musu Allah ke da gabar da yamma don haka shi Allah da ke da gabar da yamma shi ya ce su komo suna dubin inda Ka'aba take a daina dubin inda masallacin kudus yake ya hadiman ya sha'o ila siratin kuma Allah yana shirya da wanda ya so ga hanya madaidaiciya wanda Allah ya shirya da shi shine yake bin annabin Allah yanzu ga munan duk wanda Allah ya shirya da ita za ta yi musulunci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko zo da wani abu ya ce musulunci ne alhali ya saba ma wanda annabi ya yi musuluncin sai ta ce a'a ita annabi ya ishe ta kun san wani da an ka zo yan musulunta bobawa haka mai wani yare aka ce an ka ba shi kalmar shahada ce shahadu Allah ilaha illallah Ya a shahadu Allah ilaha illallah wa ya ce wa shahadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullahi rasulullahi sai ka ji shikenan ka musulunta sai an ka ce to kana son dariƙa yau ya shiga musulunci sai an kace mai kana son ɗariƙa sai ya ce a ah, islam ya isawo islam ya isawo shi musulunci annabi ya ishe shi fa musulunci annabi ya ishe shi bai son kowa ka kalla wanda ya shigo musulunci yau yau <laughs> ya yi mai ɗariƙa hankali tun da ɗariƙa ba hayan annabi ba ce fa Allah ya shirar da mu sai Allah ya ce mi iz qala lahu rabbuhu aslim إذ qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين annabi ibrahim إذ قال له ربه lokacin da ubangijinsa ya ce masa كميك ka miƙa ga umarnin Allah qala aslamtu lirabbil alamin yace to na miƙa wayana na ga ubangijin halittu wannan magana an ce tana da alaka da aya da ta gabata inda aka yi magana wala qad hu fi dunya wa hu fil akhirati lamina salihina sai aka ce id qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijinsa ya ce masa ka miƙa waya qala aslamtu lirabbil alamina yace to na miƙa ya ga Allah ubangijin halittu kuma wasu malamai suka ce a'a kamar isti'nafi ne an ka yi akwai wani abu wanda yake mahazufi ne wanda ake kaddara shi izkur iz lahu rabbuhu kaga kalmar izkur ka ambata iz lahu rabbuhu lokacin da ubangijinsa ya ce masa sai suka ce wannan asalin kalma haka take a idan mun diba annabi ibrahim allah ya ce mai aslim ka miƙa wuya ga Allah sai ce mi aslamtu na miƙa wuya rabbil alamina ga ubangijin halittu wannan malamai sun fassara shi aslamtu batinan wa zahira na miƙa wuya a ɓoye da bayyane ga Allah subhanahu wata'ala haka ne in muka dibi rabbil alamina ga ubangijin halittu wannan za ga akwai tauhidin rububiyya a ciki akwai tauhidin asma wa sifat tauhidin rububiya shine rab wanda ya yi halitta wanda ka kashewa wanda ka rayawa wanda ka bada arziki rab li rabbi ga ubangiji wanda ya yi halitta mai kashe ta mai raya ta mai bata arziki mai tadabburi eh, mai lura da duk abin da take yi kun gane kaga kuma eh, tauhidin asma'u sifat ya hito domin sunan Allah ar-rabbu kun ga sunan Allah ya hito asma'u sifat ya hito anan shi yasa malamai suka yi magana dangane da tauhidi aka ce huwa ifradullahi bil ibada ko kuma huwa ifradullahi bil rububiyyati wal uluhiyyati wa kamalil asma'i was sifati wannan shi aka ce ma tauhidi at-tauhidu التوحيد هو إفراد الله بالربوبية والألوهية وكمال الأسماء والصفات شيء التوحيد كدأت الله أبنجي سبحانه وتعالى دشيا حالتي كومي توحيد الربوبية يا هتو wal uluhiyati da kadaita Allah da bauta shi kadai baki bauta ma kowa sai Allah bautar kuma baki sai wa da Allah ya ce ke ji kuma ba kewa Allah shi shigi sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ayyuma Allah bauta wannan shine uluhiyya ta Allah da bauta kuma ana kira ne tauhidul ibada ko don tunda eh, eh, tauhidi ne wanda ya shahi bawa zuwa ga ubangijinta sannan tauhidin asma'u sifat waɗannan nau'i na tauhidi har guda uku za ku gani cewa tauhidin rububiyya shine huwa Tauhidun lahi bi af'alihi shine tauhidin Allah ga ayyukansa subhanahu wata'ala kamar yin halitta kamar ba da arziki tadabirul umur lura da al'amura gaba ɗaya kamar al'ihiya wal imatati rayarwa da kashewa duk aiki ne na Allah ubangiji subhanahu wata'ala babu wani mai halitta yan ba Allah ba ko akwai shi babu Allahu khaliqu kulli shay Allah shi ya halicci dukkan komai fa wala razika Allah. ba mai bada arziki kuma sai Allah subhanahu wataala wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yadu bi wala wa ma min dabbatin fil ardi إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين Ubangiji ya ce wa mamin dabbatin fil ardi babu wata dabba daga takawa da kawahunta a cikin duniya illa alallahi rizquha face arzikinta daga wurin Allah yake fitowa ba wanda ke baki arziki sai Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ya san matabbatatta eh, ya kuma san ma'azatta malamai sun sauƙaƙe mana fassarar wannan wuri aka ce an san abin da za a haihuwa tsakanin namiji da mace ya ce kullum fi kitabin mubin wannan yana cikin littafin lauhul mahfuz an rubuta an aje a bayyane babu abin da ke gudana sai da abin da Allah ya tsara hakanan Allah shi yake ta tadabburin komai yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ard يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون Ubangiji Allah subhanahu wata'ala daga can saman saman saman saman saman saman bakwai saman saman saman halittunsa. yudabbirul amra minas sama daga can sama yake tsara abubuwa da za su kasance a cikin duniyan nan da ko ina da ko ina ilal ard zuwa wannan duniyar tamu thumma ya aruji ilaihi fi yawmin sannan duk abin da mutane suka yi zai tattaka zuwa ga Allah ga wani yini miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uduna miqdarin wannan yini guda kamar shekara dubu a ku na duniya la haula wala quwwata illa billah yin lahira guda kamar shekara dubu ta duniya shi ayini guda Yin lahira shekara shekara dubu taku ta duniya alfa sanatin shekara dubu min mata udduna ga abinda kuka lisahi nan duniya to can sai ya zama yini daya ne don haka Allah yake sarrafa komai yake gudanar da komai da komai haka na Allah ubangiji subhanahu wataala shi yake rayuwa. ko ba haka ba huwa alladhi yuhyi wa yumit wa ilayhi turja'un shi ke rayawa kuma shi kashewa kuma gare shi za a koma an shirya ko ba a shirya bare za a dai koma gare nan wannan nau'i kahirai duk sun yi hurici da shi cewa Allah shine ubangiji babu kahirin da ya yi musu sai dai wanda ya sa tsaurin kai amma zuciya ta ta san Allah shine ubangiji ko da fir'auna ne kuwa ko ba haka ba wastaqanat biha anfusuhum ko ba haka ba eh, ko su da fir'aunan da waɗanda sun ka yadda fir'auna Allah ne suka yi musu rububiyar ubangiji ƙarya suke yi cikin zuciyarsu sun san akwai Allah sun san akwai mai kula da duniya ga kowa tunda suna haihuwa ɗayansu na mutuwa abokansu na mutuwa uwayensu na mutuwa wallahi sun san akwai shi amma dai kawai shegantaka ce da ta su yi su yi wannan musu wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم kuma wallahi komi kahircin mai kahirci inda za ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard waye ya halici samai da kasai din tuwai hmm? waye ya halici samai da kasai la yaqulunna khalaqahunna al-aziz al-alim za su buɗe baki su faɗa maka cewa ai wanda ya halice su shine wannan mabuwayi shine Allah mabuwayi alhakim mai hikima cikin ayyukansa kaga komi karici mai karici ya akwai Allah tauhidin uluhiyya shine tauhidi na af'alil ibad allati amarahum biha tauhidin ta Allah da bauta shine ayyukan bayi da an ka umurce su su aikata an umurce mu mu haɗi kalmar shahada ashadu Allah ilaha illallahu wa ashadu anna muhammadan rasulullah ko la ilaha illallahu muhammadun rasulullah wannan aiki ne wanda dole sai an yi shi an haɗi wannan kalma a baki zuciya kuma ta yarda da haka na shaida babu abin kadaita da bauta saiwa Allah na shaida babu wanda zai zo da sakon wanda za a yi bauta ga Allah saiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan sai ke faɗa da baki sai ki ta yadda wannan aiki ne to yanzu da wata za ta zo ta ce ashhadu Allah ilaha illar rahmanu ta ce ashhadu Allah ilaha illar rahmanu wa ashhadu anna muhammadu rasulullahi wallahi bata musulunta ba gashi ko ar-rahman sunan Allah ne wallahi bata shiga musulunci ba sai dai ta ce ashhadu allah ilaha illallahu Allahu shi yasa malamai na aqida suke cewa sunan Allah Allahu wato shine shine shine sunan ubangiji sauran sunaye an yi idafa su ga Allahu ne in an ce Allahu sai a ce shine ar-rahmanu in an ce Allahu shine Ar-Rahimu in ce an ce Allahu shine Al-Ahadu in an ce Allahu shine An-Nasiru in an ce Allahu shine As-Saburu ko ba haka ba wannan shine ake nufi haka nan idan mun ka diba Allah Ubangiji baya da abokin tarayya shi yasa dukkan ayyukan da bawa zai yi yazzan ayyukan nan ba mai iya yin su wato babu mai iya yi maka su sai Allah in ka juyo da su ga wani Allah ka yi shirka da Allah kamar addu'a Allah kaɗai ake roƙo ya biya bukata kamar tsoro Allah kaɗai ake tsoro kamar tawakkali ga Allah kaɗai aka tawakkali kamar neman taimako ga abin da babu mai iya yi sai Allah ga Allah ɗaya ka neman sa kamar neman agaji ga abin da babu mai iya agaza miki sai Allah Allah ya tsare mota ta yi hatsari da ke sai ta danne ki kowa ya tuma ya hita ke kuma ga kicin kawahunki an danne ga kanki da kutumbu ga hili kina wayo Allah ko ba haka ba to nan wurin mutanen da annan kuna yace don Allah ku agaza min in hita Allah ya babu lahi wannan sai su ije motar sai ki tashi amma a ce babu kowa wurin nan sai ki ɗora kiran wani ko da ku shehu usmanu ne yana kabari ki ɗora cewa shehu usmanu ga mota ta danne ne don allah babbake min shehu usmanu ke yi shirka da allah don bai iya zakkuwa ya miki wannan allah kaɗai yake iya yin wannan haka nan idan muka diba falana da illallah saboda haka ba wani ala rabbukum da uni astajib lakum وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين wai ba sai kina cikin matsana sallan zaki addu'a ba fa kar ki ɗauka kina zaune da mijinki Allah ya mai ruhin asiri kina kuma jin daɗin zamanki da shi kuma Allah ya bashi abin da aka ci a sha dukkin bukata za a yi Allah ya bayar ki rabki hannu a baki addu'a ai akalla dai ki roki Allah ya baki sibati har ki mutu kina addinin da Allah ya yarda da shi ai ki daga hannuwa ki roki Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya baki aljanna Lallai akwai bukatar wannan ai ki daga hannu ki roki Allah zuriyar ki da kinka haifa Allah ya sa musu albarka su yi rayuwa da Allah ka so a gidan duniya akwai bukatar wannan gashi Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce to ku kiraye ni ku roƙe ni in karba muku ko kuna cikin matsala ku kiraye Allah ko ba ku cikin matsala ku roƙi Allah dai innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle masu yin girman kai daga su bauta mini ashe addu'a bauta ce don gashi Allah ya ce masu girman kai gabauta mai gabauta mai gami ga roƙe shi su roƙe shi shi Allah yana da abin kuma yana son a roƙe shi ya bada kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara muna in duk mutanen duniya gaba ɗaya za su taru kowa ya roƙi buƙatar da aggare shi ga Allah duk buƙatar da aggare ki ki roƙi Allah Allah ya ce an yi an gama an baki ke waccan ita ma ta roƙa komi ta kai roƙo an yi an gama an baki duk duniya kowa ya iya tunani ne ya roƙi Allah bukata Allah kuma ya ba kowa bukata ta maza da mata annabi ya ce wallahi bai kai a tsoma allura cikin gulbi a ciro ta digo guda ya faɗo ba allura a tsoma ta cikin gulbi haka a ciro ta digo guda na ruwa ya haɗo ɗaf to bai kai digon nan guda na ruwa ba akan arzikin da a wurin Allah duk bukatan mu in ya ba mu bai kai digo guda na ruwa ba kuma Allah yana son a roƙe shi kuma shi mai abin ne la haula wala quwwata illa billah ku roƙe shi gashi kuma yana kyace ga waɗanda ba su roƙonsa har yana cewa sai da khuluna jahannama dakhirin ranar gobe alƙiyama za su shiga wutar jahannama ana tunkuɗa su ba su son shiga kun san dakhara ko kalmar dakhara kama a ba yaro taya ya ɗora koɗata ya ɗora tura wani abu haka yana tunkuɗawa haka yana tunkuɗawa ko ba shine dahara ba to shine to ranar gobe alƙiyama mala'iku za su ɗora datsa ƙeyar kangararrun mutane zuwa cikin wuta waɗanda ba su roƙon Allah suna turjiya ba hausan zuwa mala'iku na tilasta su da ƙarhin tsiya sai an kai su wuta Allah ka tsare mu haka ne idan mun ka diba ba a tsoron kowa sai Allah kada ki taba tunanin akwai wani yanda zai iya miki sharri akwai wata bala'i da ya game al'umma yanzu an yi ta samu angoni daban-daban kawai Allah shi kawo rashin lahiyar malaria convulsion shi kama yaro ko yarinya sai a ce wallahi an ga wata tsohuwa ga ta can ko ta wuce ita ta mai yata ta kan mai ba a malaria ba a zazzabi ah, ba a malaria ba a zazzabi sai a ci amanar tsohuwa eh in gaskiya na je a samu sarkin musulmi a ce ashe sarkin musulmi mayina ya kama ta. <laughs> ki gani in baki zauna gina yare ba ita don ba ta da gata sai a ce mata a ce mata mayya jama'a wallahi ku sha jinin jikinku duk wanda ya jehi wani da kalmar ta. tsahi gaskiya ne akwai shi amma ba irin wanda malam bahaushe yake yi ba kawai da zarin mace ta ga wata ta kalle ta kawai sai an kai karo da zazzabin malaria ya zo kawai sai a ce mai ya ce ta kama ta wannan lahira Allah zai hukunci ballantana ma a ce an ci amana an kashe boyar Allah ba je bata gani ba ranar gobe alƙiyala za ta tashi tana da mi inda fulanin da mi inda fulanata jini na wurin wane jini na wurin wance kuma Allah zai isan mata ga haƙƙinta to saboda haka ba wani wanda za a tsoro ba a tsoron maye ba a tsoron aljani Allah da ya abin tsoro tsoron Allah kuma sai ya sa a yi da'a ga bin umarninsa da barin haninsa wannan shine tsoro ba wai ɗaya ki ji rugugugugum sai ki zabar ki shige ƙarƙashin gado ba ba wannan tsoro aka magana ba jama'a ya kasance ba ki jin tsoron akwai wani wanda ya isa ya yi miki wani abu in ba Allah ba sai Allah ce fala takhafuhum ko فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala kar ku ji tsoron makiya fa khafuni ku ji tsorona kaga wannan makiya ya hada makiya waɗanda za ku iya yaƙi ya hada makiya 'yan sihiri waɗanda kuke ce mayu ya haɗa duk wani abu da za ka jin tsoro ko da abu ke zama ce wadda kuke ce ma kishiya eh kun san wata kishiya ta aya barazana sai eh, ta bari sai tsakiyar dare sai ta yi to ta ɗora eh, gagare gagaren wani abu ta da miki barazana ta baki tsoro wai ta kore ki gidan aure ko wata tsuwa ta ɗora zakkuwa inda take tana shiga ɗakin ta a ɗora barbaɗa wani garin magani ke ko ki ce ke in ki tsallaka garin maganin nan ga abin da zai faru tsoron me zaki ji ke da in ki sallah ke ayatul kursi ke qulhu Wallahu, ke qul uzai ba abin da zai same ki kar ki ji tsoro Allahu akbar kar ki ji tsoro ko da da gaske ne an yi kulumboto don kar ki ji tsoro ba abin da zai same ki ana inda zanni abdi bih hadisul qudsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ina nan inda bawa na ya zace ni ka zaci zan taimake ka zan kare ka to shikenan zan taimake ka zan kare ka ka zaci ban taimakon ka ban kare ka baka ɗauke ni da matsayi ba to shikenan sai in kyale ka kai ta tafiya da lalacewar ka saboda haka a yadda da Allah a bi Allah haka nan ga Allah ake dogara jama'a ba a dogara ga miji ba a dogara ga uba ba a dogara ga wani mai mulki ba a dogara ga wani yana iya bada arziki a dogara ga Allah shi ka bada arziki wa alallahi fatawakkalu وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين to ga Allah sai ku dogara in ku masu imani kuke ka ji magana gafa suratu ibrahim ce ko wa lahi fatawakkalu to ga Allah sai ku dogara in kuntum mu'minin in ku mu'mine kuke ki dogara ga Allah idan ke dogara ga Allah to Allah ya ishe ki anan nake son in jawo hankalinku da wani abu rashin tawakkali ga Allah yana haifan ma mata da yawa matsala gidan aure ta kasa zaunawa lahiya da mijinta rashin tawakkali ga Allah ta buƙaci miji ya bata wani abu ta yi wani abu yana da hali shi kuma ya ƙememe ya ƙiya ta ƙi tawakkali ga Allah ta ɗauki hushi ta ɗauki gunaguni ta ɗauki arashi ta ɗauki jeho maganganu wannan rashin tawakkali sai shi kai ku ga mummunan abu don da yawa wadda take a rashin tawakkali ta samu matsala auren ta lalace a rashin tawakkali tana ganin mijin tana da hali ga irin a da take so ga wannan sallah ko leshin da take so ko kaza ko kaza ko kaza shi kuma ya je ya so da kai ne ma haƙi baki ki saye ya ce shi dai za awa kwalliya don haka ga abin da ya kaso a asa ya je ya so ya kawo miki ke kuma a ce gashi nake kai dinki da kudin dinkin da komi an baki ki kai karkashin akwati ki aje ki kiyin dinkin ma an kiyin dinkin tunda an ke kawo a tamar da kike so daga nan sai a ta samun matsala rashin tawakkali ga Allah yana kawo abubuwa da yawa game ku gare ku game da zaman aure wata tana da yan uwa Allah ya ba su wadata irin ɗabi'a ga tako azumi yayo kusa a ɗan sai mata kuloli da wasu 'yan kwanna na karya na sa abinci da kayan shayi da menene ke kuma Allah bai baki 'yan uwan da ka iya miki wannan ba su da ƙarhi ke baki da wani hali ki yi da abin da kike da shi bal ma mijinki Allah ya azama ya so kayan da za a abinci za a samu abinci da shauransu wasu mazaje da suke da hali sun kasan kansu su suke so kayan abinci mana iyaka ki wanke ki sa mai abinci amma dai shi ya so kaya ne kun gane mazan da adda sanin ya kamata idan sun ka ganin matarsu guda tana da hali sama ga ɗaya sai ya ce to magana kayan abinci ni Allah ya dora ma don haka ku bari in so kayan abinci in baku sai ya so ya ba wannan ya ba wannan ko wace lokacin abincin ta wanke ta sa abinci don menene saboda ka a sa wata bakin ciki da huzunu ba ta da ya kula marhi ya bambare tana mai mai gida magana don Allah ka dan samu masu shusha yana su dan sami ni gam ko dan super gulu abin ya gagara ita ba ta da yan naira hamsin da super gulu shi ko ya kiya eh an ka ɗauko kayan abinci an ka zo da su waje garka wajen cin abinci abin zabban tausayi hmm? to ya za ta yi ita kuma wacce in ta kawo nata ko dariya an kai sai an ga haƙura ga kwanon kwano abincinta yan kwalisa ai akwai damuwa ko babu to ki dogara ga Allah ba ki dogara ga Allah ana son dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amri قد جعل الله لكل شيء قدرا Na'am. Ah, menene wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya ishe shi ke dogara ga Allah to Allah ya ishe ki inna Allah baligu amri lalle Allah shi mai isar da sa ne yadda ya so wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi inna Allah baligu amrihi lalle allah mai isar da al'amarinsa ne yadda ya so wa man yatawakkal ala allah menene gaba qad ja'ala allah li kulli shay'in qadara ko hakika allah ya samu kowane abu tsari ya samu kaddara na abin yadda zai kasancewa saboda haka allah ya kaddara ba za ki samu wadata a gidan aure ba sai ki hankuri matukar akwai tauhidi na kaɗaita Allah akwai imani wannan babu matsala amma idan ya zan babu wannan to wannan kam akwai matsala ana ya son mutum ya zamo neman taimako yake yi ga Allah tunda Allah ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in kai kadai muke bautata ma kai kadai muke neman taimakonka ana kawo tambayoyi kuma hakika muna da bukatar mu tashi cikin lokaci saboda yau ranar juma'a ce mu ba masallata su shigo amma mu dan karanta fa'idodi kamar haka wannan aya ta gori falalar annabi ibrahim alaihi salam tunda an ce mai aslim ya ce aslamtu lirabbil alamin haka nan wannan aya ta gwadi fa'ida an tabbatar da rububiya ta Allah subhanahu wata'ala lirabbil alamin haka nan aya ta gwadi al-isharatu ila annal khalqa min ayati cewa halittu ai suna daga cikin ayoyin Allah ma ko ba haka ba haka nan cikin fa'idar da mun ka samu a almunasiba na qaulihi ta'ala asalamtu wa rab a alaka da take munasaba da take tsakanin na miƙa wuya da kuma rab wannan kama ana son a nuna mana asalamtu to fa innar rabbu huwa allazi yastahiqu an yuslama lahu to Allah ubangiji shi ya cancanta a miƙa wuya gare shi Asalamtu bi ma'ana Allah shi ya cancanci a miƙa wuya gare shi wannan shine abin da Annabi Ibrahim alaihi salam yake yake nunawa Allah ubangiji ya karban muna mutuwa ta zo Allah sa mu cika da imani wa sallallahu sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in sai tambayoyi na'am ita tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam don allah muna wajen rumfar masallaci mata suna surutu surutu ne ba ma jin abin da ake faɗi malam don allah a yi musu magana domin mu ji abin da ake faɗi idan laspikar adda matsala sai a yi muna magana musa a gyara sannan haramun ne an zo makaranta wurin wa'azi a ɗora surutu haramun ne ya kamata a bari sai an tashi da karatu a yi surutu aikin 'yan hizba ne su hana masu surutu a inda ake surutu ina kyautata na cikin masallaci su ba su surutu amma waɗanda a can waje ya kamata a ce akwai 'yan hizba wurin ko guda biyu waɗanda za su kula da cewa lallai a daina surutu Allah ya datar da mu ya za a ce kuma ai musu magana ba sa ji sai a ce ta tashi ta tahi ta tashi ta tahi